Salamu alaikum. Gashi mun so Uhud eh, kamar yadda kuke gani da idanuwanku shi ma akwai masallaci a Uhud eh, kamar yadda za ku gani mun tsaya insha Allah rabi. Eh, shi ma ga masallacin Uhud ah, shi kuma asalin dutsen Uhud to gashi nan dai kuna gani insha Allah rabi. insha Allah rabbi masu kallonmu da sauraronmu mun riga mun shigo wannan farfajiya ta uhud abinda za mu fara zuwa shine um, makabir na shahidai guda saba'in mahaddata alkur'ani da kuma sayyid shuhada hamza na abi talib wannan shine makwancinsu bayan allah ga su a nan akwance bayan allah ga sunan a kwance da shahidai da kuma sayyid shuhada hamza bin abi dalib Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tsira da aminci a gare su wannan shine ne makabir din wanda kuke gani kun san ka'idan makabarta yadda take so ka zo za ka yi sallama macin ka yi sallama kai ma mamata addu'a eh insha Allah wannan shine kamar yadda nake gaya muku a ah, hadihil maqabir ah, da al'umma nan zaka ga suna ta bullowa ko daga ina suna kawo ziyara nan kuma addu'a ake yi ba a wani abu a nan illa kai mamaci addu'a kuma kai sallama kamar yadda mazala sallallahu alaihi wasallam ya umarta um, idan aka zo makabir abin da za ka yi kenan ba a yi wani abu wanda ya wuce haka ko roƙon wani abu ko samun wani a'a za ka zo makabir kai sallama sannan kai addu'a wannan ne insha Allah rabbi kuma ku biyo mu za mu nuna muku sauran abubuwan da suka kasance a wannan dutse na Uhud insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda na shaida muku wanda yake kallon bayana zai ga dutse gashi nan babba shine biyu sau uku wannan shine inda aka yaƙi na biyu kenan a tarihin musulunci inda aka jarabci sahabbai da yawa kamar da nuna muku nan shine muƙadir wato a makabartar shuhada inda sayar shuhada yake wato sai na hamza yana nan a kwance da shi da waɗannan sahabbai guda saba'in da suka yi shahada ga makwancinsu wannan kuma dutse da kuke gani ba gare ni shi ne uhud za mu je yanzu mu nuna muku wannan dutsen rima wanda mazala sa salama ya umarci sahabbai su hau domin kar su sauko saboda wani strategy na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara a lokacin kuma ya faru babu yadda za a yi wani abin ba zai faru ba inda sahabban manzala sa salama can aje su suka sauko aka samu wannan sanadiyar sauko wanda suka yi daga wannan dutse shine sanadiyar samun wasu bayan Allah su mun samu shahada a irin wannan so haka tsarin ubangiji yake hikima ta Allah idan ya tsara al'amarin shi kawai ka bar shi yanda yake kai dai kalitacce ne kai abin da ake so ka bi Allah ba Allah zai bi ka ba so tsarin Allah haka yake saboda haka za mu je kuma ku gari ma inda su waɗannan sahabbai suka tsaka ce su tsaya kasu sako suka sako har abin da ya faru ya faru har aka samu shuhada ku biyo mu domin mu jirima shi ma mu muku bayani daidai gwargwadon fahimta masha Allah assalamu alaikum wannan shine dutsen riba wanda manzo Allah sa salama ya ba da umarni cewa sahabbai su tsaya akan wannan dutse kar su sauko saboda wani tsari da hikima ta Allah subhanahu wata'ala yaro dan shekara biyu dan shekara uku ya san wannan tarihi a cikin the message ko da wani tarihin umar da ake yi kan tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine dutsen inda manzo Allah sallallahu alaihi ya ware wasu sahabbai ya ce su hau kan wannan dutsen kan su sauko amma cikin hikima ta Allah subhanahu wataala aka sauko sannan aka samu shuhada kamar yadda na gaya muku Allah subhanahu wataala cikin tsarin shi da hikimarsa ya riga ya tsara komai saukowarsu ne aka samu shugaban shahidai shine sai na Hamza ga inda kuma ka nuna muku makwancin shi yake da sauran wannan sahabbai guda saba'in da suka yi shahada to wannan shine tsarin ubangiji in ba manta ba akwai addu'o'i da sahabban manzala salama suke yi na cewa Allahumma rzuqna shahadatan fi sabilika Allahumma ja'alni min ash-shuhada Allahumma ja'alni min ash-shuhada wannan addu'a in dai mutum yana yin ta manzon Allah wasallam ya ce ba zai ko akan gadon shi yake insha Allah sai yi shahada to wannan shine tsari kuma shine wannan dutse na rima wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka sauko har aka sami abin da aka samu ku biyo mu tilawa tv ku ci za mu hau sama kaɗan mu sauko kuma wannan shine ziyarar da za mu yi ta karshe amma ku biyo mu mu hau saman kan dutsen mu ga abin da ya faru kamar yadda na gaya muku wannan shine karshen dutsen mun faro da shi daga ƙasa so mun hawo sama wannan shine dutsen riba wanda muka dinki gaya muku wanda sahaban manzala sa salama suka hau kuma aka ce kar su sauko suka sauko aka samu abin da aka samu hani allahu hani Allahu! sahaba rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan shi kadai zai nuna maka daraja da harama ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ba mu koyi addini ba sai ta satsan su saboda haka duk mutumin da zaka je na inkarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kai masa jaje wato ka koka masa wato yana nema yayi asarar duniya da lahira muna roƙo Allah subhanahu wataala ya karbi shahadar su ko kuma muna roƙo Allah subhanahu wataala ya azurta mu da irin tasu Allah ya azurta mu da irin tasu muna muku fatan alkhairi kar a manta da wannan tasha ta Tilawa TV da subscribing da sharing da comment muna muku fatan alkhairi ma'assalam